Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Baba ya Yaku makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na dare na yau Laraba 24 ga watan Fabrairu shekarar 2021. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnan jihar Borno ya tabbatar da kashe wasu mutum goma da kuma jikata wasu kimanin sittin a wani harbin rokoki da ake zaton Boko Haram ce ta cin losu. hadaddiyar kungiyar masu fataucin kayan abinci da dabbobi ta najeriya za ta fara yajin aikin sai ba ta gani a fadin kasar domin neman gwamnati ta biya bukatunta na tsaro rayuka da dukiyoyin mambobinta a fadin kasar kamar kowace ranar laraba yau ma hassan umar tambuwal na tafi da rahoto na musamman akan wannan batun yajin aikin kungiyar masu fataucin kayan abinci da dabbobin to amma kafin nan ga baballe da labaran duniya. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Mummunan tashin hankalin da masu tada kayar baya suke yi a yankin Cabo Delgado na arewacin Mozambique ya damu hukumomi da mazauna kasar da kungiyoyin agaji da kuma masu saka ido kuma bisa ga dukkan alamu lamarin na ci gaba ba tare da daukar matakin shawo kan lamarin ba. Ta kowace fuska yankin arewacin Mozambique yana cikin mummunan yanayi ta da kayar bayan da ta fara a cikin 2017 a lardin cabo delgado ya haifar da rauni a cibiyoyi sannan kuma ya fantsama zuwa lardunan niyasa da namfula da ke makwabtaka a yau majalisar ɗinkin duniya ta yi kiyasin cewa mutane miliyan da 1.3 suna matukar buƙatar taimakon agajin gaggawa a yankin kusan mutane dubu tara da hamsin suna fama da yunwa sosai a shekarar dubu biyu da ashirin. kusan mutane dubu ɗari biyar da tamanin aka tilasta barin mahallansu saboda tashin hankalin da suka gani na kisan da masu tada kayar baya suka yi wa wasu manyan jami'an tsaron kasar. Tashin hankalin ya kasar rayuwar mutane da lalata kasuwanni da kuma haifar da tashin farashin kayan masarufi. Cutar kwalara na ci gaba da karuwa kuma tashin hankalin ya lalata kashi talatin da shida na asibitocin yankin. Ghana ta karbi kashin farko na allurar rigakafin COVID-19 da aka aika mata karkashin tsarin rabon maganin a duniya na hukumar lafiya na duniya WHO. A yau laraba jirgin ɗauke da allurar ta AstraZeneca dubu ɗari shida ya isa akar babban birnin ƙasar cewar wata sanarwa ta haɗin gwiwa daga hukumar WHO da kuma asusun UNICEF. Kamfanin Serum da ke India daya daga cikin manyan kamfanonin haɗa allurar rigakafin a duniya shi ne ya samar da allurar rigakafin. An siyi allurar rigakafin da aka aika zuwa Ghana ne ta hanyar COVAX wani tsari da hukumar who tare da haɗin gwiwar wasu ƙungiyoyi da suka haɗa da gabi da kuma wata ƙungiyar da attajiran nan na duniya da matarsa wato bill and melinda Gates suka kafa don yi wa ƙananan yara allurar rigakafa kafa ƙasashe matalauta a duniya shirin na covax ya sayi allurar rigakafin ne tare da taimakon ƙasashe masu arziki kuma za a rarraba allurar daidai a tsakanin ƙasashe shugaban amurka joe biden ya yi alkawarin dala amurka biliyan hudu ga shirin na Covax a makon da ya wuce. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A wani labarin kuma, Gini ta kaddamar da allurar rigakafin Ebola don kawo ƙarshen barkewar cutar da aka samu a wannan watan a ƙasar da ke yammacin Afirka. Ma'aikatan lafiya sun fara yi wa mutane allurar rigakafin a ranar Talata a kusa da ƙauyen Gusiki, inda aka samu barkewar cutar kusan makonni biyu da suka gabata. ya zuwa yanzu dai akalla mutane biyar sun mutu hukumomi sun ce sabbin waɗanda suka kamu da cutar yanzu su ne na farko da aka samu a yammacin afirka tun bayan babban barkewar cuta a tsakanin 2013 zuwa 2016 da ta kashe sama da mutane 11,000 a kasashen gini da liberia da kuma saliyo ministan lafiya na gini remi lama wanda ya samu rakiya daga wakilin hukumar lafiya ta duniya who a wurin allurar rigakafin ya ce hukumar ta WHO za ta samar da karin allurar dubu takwas. Lama ya ce yanzu da aka fara allurar rigakafin gina za ta iya magance sake barkewar Ebola nan da makonni shida. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce, Amurka za ta nemi sake komawa kwamitin kare haƙƙin ɗan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya a lokacin da aka gudanar da zaɓukan kwamitin a bana. Blinken ya faɗi haka ne a bayanin da ya yi wa kwamitin ta bidiyo yau Laraba inda ya ce amurka tana neman goyon bayan dukkan kasashe mambobin majalisar ɗinkin duniya a ƙoƙarinta na koma kujera a kwamitin kujerun mambobi 47 na kwamitin suna da wa'adi na shekaru uku ne amma blinken ya ce amurka za ta nemi kujera ɗaya 2022 zuwa 2024 amurka ta fice daga hukumar ne a ƙarƙashin gwamnatin shugaba donald trump tare da ikirarin cewa kwamitin baya yi wa isra'ila adalci da kuma sanya ta a cikin mambobinta na ƙasashe da dama da ba su da tarihin kare haƙƙin ɗan adam. Blinken ya ce yayin da Amurka ta sake shiga, muna roƙon kwamitin kare haƙƙin ɗan adam ya duba yadda yake gudanar da aikinsa, wannan ya haɗa da yadda yake yawan sa ido kan Isra'ila. gaida Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnan jihar Borno Farfesa baba Babagadan Umar Zulum ya ce mutane goma ne suka mutu da wasu kimanin sittin kuma suka samu munanan raunuka sakamakon harba wasu manyan rokoki da ya sake jefa mutanen maiduguri cikin wani hali rokokin da ake zato 'yan ta'addan kungiyar boko haram ne suka harbo waɗannan rokokin Daga Maiduguri ga rahoton Haruna Dauda biyu. gwamnan jihar borno professor babagana umar zulum ya tabbatar da mutuwar wasu mutane goma da kuma wasu kimanin sittin da aka ce sun samu munanan raunuka sakamakon harba rokoki da ake zancewa mayakan boko haram sun yi a yammacin jiya zuwa garin maiduguri da ya sake jefa mutanen maiduguri cikin wani hali gwamnan ya dai tabbatar da akwai hakan ne lokacin da ya ziyarci wasu asibiti da aka kwantar da waɗannan mutane da suka samu waɗannan raunuka da hada da asibitin kura na jami'ar maiduguri da kuma asibitin kwararru wanda ya ce gwamnatin za ta ɗauki nauyin biyan kuɗin ma'aikatan asibiti waɗanda suka samu raunukan da kuma ba su kulawa na musamman. total of about 60 persons are injured. ya ce yau ranar bakin ciki ne ga gwamnati da al'umman jihar borno akwai wasu mutane da adadinsu ya kai kimanin sittin da suka samu wuraren ruka wasu kuma guda goma da allah ya wasu cikawa sakamakon tashin waɗannan rokoki da yayan ƙungiyar boko haram suka cillo zuwa garin maiduguri kuma wannan abu ne wanda nake jin za mu sake dubawa don mu tsaye da wannan al'amari gwamnati ya kuma roƙi al'umman birnin maiduguri da su kwantar da hankalinsu ya ce suna nan akan lamarin kuma za su yi ƙoƙari su ga sun magance aukuwar wannan nan gaba na kuma tattaki zuwa ɗaya daga cikin wannan angwani da aka ce an samu fada wannan roka wanda ya kashe yara da dama kama abinda wasu daga cikin iyayen yaran suka shaida min to ni dai ya tawa din yadda na gani a ta ya kwashe da kuma wani ɗaya a wayanta har an kai ta ma da to amma da yake lokaci ya yi da bata waye gari da nan ba so haka dai abin ya ta faruwa kuma haka Allah ya sa aka gama har bisa ga yau. Yau ba ga na musamman. Eh, ina kasuwa na ka gama. da ka zo ya ka gan shi wani cikin wani hali ka gan shi Wala shi da gaba ma bayan isha ma na kalli gawar na shi ba da ka gan shi a asibiti wani ya cikin wani hali ka gan shi ya yi karya waje biyu bayan shi ma ya gutsure fuskar shi ya kone da kyar ne ma mutum ya gane shi haka sunana ali husaini kai ma ka rasa yarka na rasa yata ce to ya ka ji da ka ji wannan idan eh, ma yana zuwa daga can ma aka ce mu yata ta rasu cikin tarin ya fashe nan na ta yi wa kada kada to a ga mu aka ci karin zo wajen na ce to sai na tsaya ban karasa ba aka dauke su aka asibiti da su da dama ban je kan kai ba tun da an ce ban tara su hmm. na ce to shi kenan. Eh, kamar shekarun ta nawa da haihuwa shekarun ta takwas zuwa tara eh hmm. a kan shekarun ta. Tana karatu? Tana karatu. Jiyan mata da daga makaranta inuwa din ma ba a cire ba. Ta zo bakin famfon tana ibo ruwa. Eh, sai abun ya faru su. An kuma tambayi gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum ko ya batun sake kwato marce daga hannun mayakan Boko Haram sai amsa da cewa. ya ce eh gaskiya ne kuma ina farin cikin jin cewa an sake kwato garin marti kuma ina da yakinin cewa waɗannan mayaka ba sake kwace garin martin ba a cewar gwamnan jihar borno professor babagana umar zulum haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya to madalla a gaida haruna dauda biyu A Najeriya a daidai lokacin da masu fataucin kayan abinci da dabbobi daga arewa zuwa kudu ke batun fadawa cikin yajin aiki akan abin da suka kira cin zarafi da kisan gilla da ake yi wa masu sana'ar a kudancin kasar. Masana tattalin arziki na ganin kamata ya yi dai su sauya salon kasuwancinsu ta yadda za su kauce wa jefa rayukansu cikin haɗari a kudancin kasar. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto. rikicin da ya faru tsakanin kabilar hausawa da yarbawa a jihar oyo kwanan baya ba shine karo na farko ba da ake yi wa 'yan arewa masu sana'ar abinci cin zarafi a kudancin najeriya na baya bayan nan ma lokacin zanga-zangar 'yan sas an hallaka 'yan arewa da dama kuma aka kona dukiyoyinsu bisa ganin irin waɗannan abubuwa na faruwa kuma hukuma bata yi wani abu ba na kange sake faruwarsa a gaba ya sa haɗaɗɗiyar kungiyar masu fataucin kayan abinci da dabbobi daga arewa zuwa kudancin najeriya ta fitar da sanarwa soma yajin aiki ga masu su fataucin dr muhammad tahir shine shugaban kungiyar na kasa to irin wannan kisan gilla na wulakanci da kuma cewa wani dan arewa ba zai zauna a wani hurumin yanki na ƙasar nan ba alhali shi dan kasa ne tun daga shugaban kasa babu wani jami'in tsaro wanda zai ce ba mu rubuta masa takarda ba ba ma wanda yake mana kala to wannan irin tozarci da kisan gilla na wulakanci da ake mana shi yasa muka ci to tun da ba wanda zai iya cewa komi to ya kamata mu rike kayan mu tsaya kar mu ji a dinga mana wannan irin kisan wulakanci wannan matakin dai da kungiyar ta dauka tana ganin watakila zai ja hankali hukumomi su dauki matakin magance irin waɗannan matsalolin a nan gaba in da ba san abin da yake faruwa ba ko kuma abin da ake wa mutane kisan wancan gillan sun kau da kai ne suna gani kamar ba a sani ba ko kuma mu din da ake mana kashe al'umman mu din ko kuma yan kasuwan mu din mu a matsayin kungiya ba mu damu ba a kaga mun yi haka da watakila za su ga cewa mun damu da al'umman mu. To sai dai masana tattalin arziki irin Bashir Muhammad Acira na Jami'ar Usman Dan Fodio da ke Sokoto na ganin da dai sun sauya salon sana'o'in da suke yi watakila da taimakon gwamnonin jihohin Arewa za a iya magance matsalar har a ribanta a wani gefe. Arewa mara azuka da yawa waɗanda ba kudancin ƙasar nan ba A afirka da duniya gaba ɗaya suna buƙatar arzikokin da a gare mu arziki na noma da na ƙasa muhimmanyan kasuwannin mu a nan duk ɗan kudin da ke son dabba ko yake son kayan noman mu ya shigo ƙasar mu ya saya duk ɗan arewa da ke son goro ko yake son abarba da sauran kayakin da suke noma can da katako da sauransu ita ya sau kaga in kan lura su ba su yin motoci su ɗauko katakai su kawo mana nan ko ba su yin motoci su ɗauko abarbarsu da ayyabarsu da sauran kayakin da suke can su kawo mana nan mu ne dai za mu za mu tashi mu tayi can mu tayi mu hotocin nan mu tau to me zai hana mu ma mai manyan kasuwanni a nan waɗanda dole su masu taso su zo su yi wucin waɗannan kayayyakin da muke da su na ɗaya sun shigo kasar mu dole kayan mu su yi daraja wato namu bangare cikin inda suka isko mu bamu da wata matsuwa amma ka ɗauki kaya ka ce da su har to ko ka sai su a ko kai hasara ne sun riga sun sani don haka baka da abin za ka yi sai da aka yi da kai to za ka isko cewa dole ɗan kudu ya taso ya shiga to arewa ya sai su in kun ba haka ba sai dai a shigo mai su da waje wanda kuma tsarin dokokin ƙasa bai yarda da shigowa da wa'annan mafi yawan waɗannan kayayyakin ba daga waje tunda ana iya yin su da kuma sarrafa su a cikin gida ba. Wataƙila amfani da shawarwarin masana kan iya samar da mafita ga matsalolin da ake so a magance sai dai rashin gwada aiki da shawarwarin kan sa ba za a ga alfanun su ba. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. To a gaida Muhammad Nasir yanzu kuma lokaci ne da hassan umar tambuwal zai gabatar mana da rahoto na musamman akan batun yajin aikin da kungiyar masu fataucin dabbobi da kayayyakin abincin za su fara a cikin daren yau a fadin najeriya Kungiyar masu kayan abinci, kayan gwari da dabbobi ta Najeriya ta shiga yajin aikin sai ba ta gani a sakamakon kashe 'yan kungiyar ne musu motoci da sauran dukiyoyi in ji shugaban kungiyar na jihar Oyo. Alhaji Yusuf Abubakar, Shaman Amalgamati na Westers. Watan kungiyar kayan abinci da dabbobi ta Najeriya reshen jihar Oyo. Eh ni ne Shaman da Alhaji Yusuf Abubakar. Me yasa kuka shiga wannan yajin aiki? To yajin aiki kura ta kai bongo ta zama muna dole idan wani abu kadan ya tashi dan arewa ya riga ya jama kamar kaji ko kamar kuda a bi titi a dinga jaro su a cikin moto a dinga kashe su a dinga kone dukiyansu saboda haka wannan tun da war kungiya ta koka mun da muna jar matsayi mun na shugabanci na bangaren jihar woyo gaskiya fi sabilillahi mu ma ba a bar mu a baya ko shiga wannan yaji aiki gadan gadan kenan ah, sai baba ta gani ko akwai wasu bukatu da kuka gabatar wa gwamnati game da wannan yajin aiki eh war kungiya ta gabatar musu kamar wanda aka yi musu kisan gilla kaga suna da iyaye da yara da mata da sauransu kuma ga asara dukiya kuma ga motocin da musamman idan ko kayan kawo mana dukkan mu yi amfani da shi suna bin titi suna kone shi saboda haka gwamnati gaskiya ta duba wannan abu idan ta duba wannan abu ko gobe din tashi ta ta dauko alkawari irin wayannan abubuwa gaskiya da ta duba da gani to gaskiya to kilawar kungiya da ta dan shakoko kuna son a hukunta waɗanda na aikata wannan kisan kai da kuma lalata dukiya kana a biya diya wai to me ake nufi da gwamnati ai abin da ya bambata mu da gwamnati din kenan duk wanda gai ya zo ya yi banna tun da kasa tana da gwamnati gwamnati ya kamata wannan abin da ya kamata post ta yi ma duk wanda ya zo ya yi danyen aiki a nema a jogulan su a kama su a kai shugaban kotu a hukunta su in ba haka ba irin wayannan abubuwa ci gaba yake yi zuwa wani lokaci ne za ku dakatar da wannan yajin aiki a malam gaskiya ba zan gaya maka ga lokaci ba dan sai ba ta gani na wani dogon lokaci idan gwamnati ta biya ku bukatun ku za ku dakatar da wannan yajin aiki Allah ya sa mu yau dai gwamnati ta biya mana ai mun dakatar da shi kenan Alai Kabiru Katsina Keci wanti tudu garin dan sana'a saniya nake me zaka ce a game da yajin aikin da za a shiga a yajin aiki mu muna goyon baya ɗari bisa ɗari yau saboda da Allah ya yi mu mu yan arewa ya zama nan muna can nan kudu su yarabawan suna can arewa to da mun ci ubanmu saboda in komai ya zama nasu to komai za su rike ne sai yanda suka ga dama suka juya to shi yasa za ku shiga wannan yajin aiki domin Kwana ku hana kawo musu abubuwa kamar abinci da dabbobi saboda haka su ma su san ma muna da amfani a wurin su amfanin da muke da shi ya fi nasu su miliyan alhaji azzika bodin ga sakataren kungiyar dillalai ta ibadan yaya batun yajin aiki to yajin aiki kan mun shirya shi ɗari bisa ɗari gaba da baya ba ja da baya kana nuhin ba kuma sai da saniya a nan ibadan to gaskiya insha Allah gobe za mu kulle kara babu wanda kai ta da saniya na insha Allah ba ganin cewa masu bukatu za su shiga cikin wani hali da ba daɗi to mu ma mun shiga cikin wani mumayagun halaye waɗanda aka kashe yan uwanmu da dukiyoyinsu a sasa sannan in kallo do daga arewa za ka kasa inyamuri sai ka kashe sama da dubu ɗari uku a gyaggyaggya da wanda ake yi. cewa ya kamata ku nemi hakkin ku ya fi ku shiga yajin aiki na hana ya shigowa da abinci da dabbobi domin zai haddasa yawa ga jama'a. idan ba mu shiga yajin aiki ba ba a gane amfanin dan arewa wanda ke zaune nan da wanda ake kama dukiya. manda ciyaman gaskiya abinda al'umma mu suka ɗoni yayi na yajin aiki gobe na gobe bayan shi ɗari bisa ɗari. hujja ta aka nan shine gwamnatocin ƙasar nan ta yamma ko kuma kudancin Najeriya ba su ba haushe da wata daraja ba. Yan uwansu na kashe mu suna kone mana mu amma ba wani ashin da suka doka. Amma gwamna ya ce za shi biya diya wasu da an kawo banna kuma za a samar da tsaro. Ya ce da waye da wannan magana. Ya faɗa a wasu kafafen yada labarai. To mu ba mu ta zo kunnen mu ba dan ba a tare a maye mu ba an kai masu bayani haka. Da a ce an yi muku bayani za ku yarda. Ya eh, ai mana bayani in mun ga zahiri gaskiya al'amari za ta tabbata in za a biya diya waɗanda an ka zalunta ko an ka an tauye ma haƙƙin su to insha Allah za mu yadda amma yanzu babu kamamen gaskiya al'amari akan lalle za a biya diya waɗanda an ka kashe ɗan uwansu ko waɗanda aka lalata dukiyarsu sunana Ibrahim Garba Daguli Gusau me zaka ce a game da yajin aikin da za a shiga na hana kayan abinci da dabbobi shigowa a nan kudu maso yammacin Najeriya to alhamdulillah mu yajin aiki wanga mun ji daɗi kuma mun yi mubaya'a kuma shirye muke ga mu bada haɗin kai domin mun san yi nai shine neman inci gare mu ba ganin tana da illa ga jama'a domin zai takura mutane ah, to ai duk abin da aka son a nemi yanci dole sai an takura domin in ba a takura ba yanci bai samuwa kuma kayayyaki wasu kamar tumatur ata da sauransu za su lalace ah, to ko sun lalace ai waɗanda adda su an sanar da su kuma an faɗa ma duniya ga halin da ake ciki wannan ba matsala ba ne illa hausawa suna cewa yan kunne ya jiya jiki ya tsira me yake nufi a ah, to ni abin da nake nufi duk wanda ya san da wannan doka ta yajin aiki ya loro kayan shi to duk abin da aka yi mai wannan yayi daidai ya nuna bai bada haɗin kai ba da fatan Allah ya sa mu yi nasara sunana alhaji alin jaga eh a game da yajin aikin da za a shiga gobe yana da kyau amma mu a wurin mu da aka ba da cewa za a rufe kara to bai ba saboda mutane da yawa sun sai da basu sukan su bari na ƙasa ya ƙari in ya so a hana wanda zai taho basu sukan da suke tafiya suke aje ba a biya ba wallahi wallahi ba karamin asara za a yi ba ba ganin idan za a yi gara sai wani abu ya lalace sannan wani abu ya gyaru to saboda haka anan dai kan wallahi yan arewan za a kwara dan wallahi dukiyar mu take hannun yarba wannan billahi lazi ta fitar rikicin sasa sanadin wani da zai haɗe da bugun jini kenan ya kasance wallahi mutuwarsa kenan abin da an ƙasa kuma ba a sayar ba asara ce dan da yawa guzame na nan ko tashi ba sa yi yankawa za a ta in aka yanka to wai mai saya sunana usman muhammad ina da zance awaki da raguna za a shiga yaji aiki na hana kawo awakai da raguna da shanu da ma kayan abinci kai za ka shiga wannan yajin aiki na riga na shiga yajin aiki tun daga baran yau saboda me ka shiga wannan yajin aiki irin wulakancin da ake yi mutane arewa kamar irin kashe su da ake kuma ana kuna su to ba ka ganin cewa idan kuka shiga yajin aiki kuka hana sai da awakai za ku takura jama'a masu sayan awaki eh saboda mun mun ga mun hada kanmu kowa ya yarda da haka a ganin cewa zai kawo illa ga jama'a ba zai kawo illa gare mu tunda mun ga mun niyya kuma sai kun yi sai mun insha Allah Alhaji Jaro guntun gida me yasa naka sai da akuya da rago za ka shiga yajin aiki an yi ciki da nake ma yau me yasa ka shiga to yanzu saboda walakancin da aka yi mana amma wani irin walakanci ana kashe mu ana kone motocin mu ba a ce mana komi ba amma gwamnati ta ce ta daukan matakin samar da tsaro matakin kuyi ba ta dauka babu tsaro ko guda a nan jihar ko guda ba babu dan sanda babu soja babu kowa mu dai muke Allah dai ka tsare mu suna na ruwa alasan tambol local government na sana'a akuya da tunkiya da rago a yakin yale ibada zaka shiga yajin aiki na ciki ne sosai ɗari bisa ɗari me yasa ka shiga yajin aiki saboda abun da gwamnati ka yi mana ya ya sha ba ba ko a kirga ba don abin ya ma ci tuwo a ƙwarya saboda yanzu gwamnati ba ta da tsaro ba ta da tsaro Allah ne ke tsare da adam don mun ga wulakanci a jihar Oyo amma kuma Allah ya taimake mu nasara za ta samu insha Allah amma gwamnati tana samar da sojoji da 'yan sanda da kuma 'yan sandan kwantar da tarzoma domin ganin cewa an kare lafiyar jama'a. Ra'ayi 'yan sandan kwantar da tarzoma su ne sun kai kashin jama'a ba wai mutanen kasa ba ne. Wannan zargi na haka ko kana da hujja? Ina da hujja saboda ni akwai wanda adda hakikanin cewa sun ɗebe kaki suna halbin jama'a. To ai watakila wannan farar fulla ne tunda ba a gan shi da kayan sarki ba bale a ce ga irin kayansa. To ko ina akwai bara gurbin masu bata saboda idan an gayyace su ga lalura da yadda za su yi su yi da sau su yi na sun sani. Idan ka ga mutum cikin farin kaya ya za a yi ka gane cewa shi ma'aikacin sarki ne kala kaza ko kala kaza. Saboda markami ne za mu dibi na cewa mun san makamin ma'aikaci mun san wanda an na ba ma'aikaci ba yanzu idan ka ga bindiga kana gane of action gawan kana gane AK47 sai mana gane AK47 sunana Alhaji Sani Gumi wanda aka hidda sani Alhaji Sani Chama a za mu shiga yajin aiki saboda umarni ne daga Abuja dangance da abubuwan da suke faruwa na kudu ba ganin cewa hana kawo awakai da tumakai da shanu da ma kayayyakin abinci zai gurgunta mutane da yawa eh Alhaji abun duk da mu haka din ba mu sun haka amma dole ta kama dole sai an yi haka eh abun da ya sani ce ma haka duk abun da ya faru a nan ƙasa kudu ko ƙasa in inyamurai duk abin da ya faru kan dan arewa ke komawa dalilin da ce haka kuma kasa da inyamurai da yarba da hausa suwa da kasa su ne ya kamata a ce su haɗa kansu su zauna lafiya so da yawa mutanen mu kana ganin yan abu ya faru mutanen mu ne ake kashewa ana kone musu dukiya dalilin wannan abu ne muka ce to ba za mu kyale ba ko shugabanni ba za su kyale ba insha Allah za a ɗauki mataki duk abin da ya dace domin a samu zaman lafiya Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya to a gaida Hassan Tambuwal Kafin mu je ga shirinmu na gaba sai a shakata da wannan wakar. La tarjeta se amor. ba da Lada fatan an shakata da wakar. Yanzu kuma ga Ridwan Abbas da labaran wasanni daga birnin Accra. Wasanni a takaice. Kwamitin ladabtarwa na hukumar kwallon kafar duniya FIFA a takaice ta shirya fuskantar zamalek sc don kiyawarta wurin biyan dan wasan gaba na kasar ghana benjamin achampon kudi da ya kama dala miliyan 1.1 dangane da saba wa kwandilar da ke tsakanin su a watan disamban shekara ta 2020 ne kotun yin gyara na wasannin motsa jiki ta nuna cewar achampon na da hujja da dama da zai iya dakatar da kwandilar nasa da zamalek wacce ya kamata ta bi biya shi wannan kuɗi dalar amurka miliyan ɗaya da ɗigo ɗaya mai koyar da black stars wasa charles kwabna akuno ya rage adadin 'yan wasa da ke a sassanin black stars din domin wasan samun cancantar shiga gasar cin kofin afirka a sabon wata daga 'yan wasa 30 zuwa 24 sanannu 'yan wasa da aka dakatar da su sun hada da an wasan baya na Accra House of Muhammad Al-Hassan sai dai an gayyato Mubarak Wakasu da take taka leda a kasar China da Emmanuel Boateng a mako na biyu na Atisayen. Black Stars dai za su koma sassanin su a ranar Alhamis 25 ga wannan wata. Domin ci gaba da shirye-shiryen su ana karawa da dasi guda biyu domin samun cancanta shiga gasar cin kofin African da Afirka ta kudu da Sao Tome and Principe. Dan wasan gaba na kasar Ghana Jordan Ayew ya jinjina wa abokan wasanninsa na Crystal Palace dangane da irin wasa na da'a da sun kai a kamar da su kai wurin yin nasara akan uh, abokiyar karawarsu brighton taurarin na crystal palace dai shine aka ba tauraron wasan bayan ya taimaka wurin jefa kwallon farko a raga sa'annan kuma da hannunsa wurin golin din da christian da benteke ya zira a raga ayu ya rubuta a twitter rana ɗaya bayan wasan cewa sadaukar da kai natsuwa da'a da aiki na haɗin gwiwa da kuma ƙwallaye guda biyu daga jane philippi mateta da christian benteke dan wasan ac milan da inter milan suleiman tari ya nuna cewar a shirye yake amince da albashi mai ma'ana kan ya rattaba hannu wa kaiza sun din afirka ta kudu kwararren dan wasan na tsakiya dai na sha'awar komawa filin wasa ne tunda ya bar rato club espaniya amma abin da ke zama masa karan tsaye ne yawan shekarunsa da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin radwanullah muktar abbas sashi sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. Tuma da a gaida Redwan Muktar Abbas. Yanzu ko sai labarai amma wannan karo a takaice. mummunan tashin hankalin da masu tada kayar baya suke yi a yankin cabo delgado na arewacin mozambique ya damu hukumomi da mazauna kasar da ƙungiyoyin agaji da kuma masu saka ido kuma bisa ga dukkan alamu lamarin na ci gaba ba tare da ɗaukar matakin shawo kan lamarin ba ta kowace fuska yankin arewacin mozambique yana cikin mummunan yanayi ta da kayar bayan da ta fara a cikin 2017 a lardin cabo delgado ya haifar da rauni a cibiyoyi sannan kuma ya fantsama zuwa lardin yasa da namfula da ke makwabtaka ghana ta karbi kashin farko na allurar rigakafin covid-19 da aka aika mata ƙarƙashin tsarin rabon maganin a duniya na hukumar lafiya na duniya WHO. A yau Laraba jirgin ɗauke da allurar ta AstraZeneca dubu ɗari shida ya isa aka babban birnin ƙasar cewar wata sanarwa ta haɗin gwiwa daga hukumar WHO da kuma asusun UNICEF. Kamfanin Serum da ke India daya daga cikin manyan kamfanonin haɗa allurar rigakafin a duniya shine ya samar da allurar rigakafin. Gini ta kaddamar da allurar rigakafin Ebola don kawo ƙarshen barkewar cutar da aka samu a wannan watan a ƙasar da ke yammacin afirka ma'aikatan lafiya sun fara yi wa mutane allurar rigakafin a ranar talata a kusa da ƙauyen gusiki inda aka samu barkewar cutar kusan makonni biyu da suka gabata ya zuwa yanzu dai akalla mutane biyar sun mutu hukumomi sun ce sabbin waɗanda suka kamu da cutar yanzu su ne na farko da aka samu a yammacin afirka tun bayan babban barkewar cuta a tsakanin 2013 zuwa 2016 da ta kashe sama da mutane 11,000 a kasashen gini da liberia da kuma saliyo sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya ce amurka za ta nemi sake komawa kwamitin kare hakkin ɗan adam na majalisar ɗinkin duniya a lokacin da aka gudanar da zaɓukan kwamitin a bana. Tuman sauraro baki ɗaya abin da ya sauwaka kenan a cikin jerin shirin mu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aiki mu da wani sabon shiri da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato karfe biyar kenan agogon Ghana da GMT. yanzu a madadin shi muhammad hafiz baballe da ya taya ni gabatar da shirin da kuma julie lazar gresham da ta haɗa mana sauti da ma injiniyanmu na wannan daren ni baba ya makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan washington nake sallama da ku a kwana lafiya allah ba mu alhairin nan nasa amin summa amin salamu alaikum